أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائن وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائن المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوا ساعة أما بعد السلام عليكم يوم ثلاثة sha ɗaya ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da hudu ga watan sha ɗaya 2014 za mu yi karatu na goma sha tara a cikin wannan littafi na hamziya a kan yabo a ɗaya muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi baiti na ɗari uku da arba'in da shidda wanda bayan ya yi bi a halin baiti baki dai kuma ya zo ya yi sai na da alhassan wa hussein radiyallahu anhu kuma yi bayani a kan shahadar da suka yi su biyu ya nuna irin jin irin jin ciwon da ahalus sunna ke nunawa har ƙarshen ta magana a kan cewa su ‘yan uwansu al'abbasi al'abbasiyun sun doko wannan fansa din kamar da dai bayani ya gabata to bayan ya ƙare da yake so ahalus sunna wal jama'a ba su bambanta yabon ahalul baiti ba da sahabbai Allah ka yadda da su baki dai domin wa Muhammad sallallahu sallama gaba dai shi ya faɗa su haka kowane matsayinsa da martabarsa domin jirgiruwarsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi su dai sahabbai jirgiruwarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya martabar su haka ma ahlul baiti amma ahlul baiti jinin ma'aiki suna da ƙari domin yan uwantaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan kuma sun bi shi tare da nasu abubakar a ashiratul bashara min jannati nan gaba ɗaya yan uwan annabi muhammad sallallahu sallar wasallama ne to shi ne ya ce wa bi ashabi kallabina hu ba da kabilar huda tuwal ausiyaru ahsanu ba da kan khilafa ta fiddi ni wa kullum ta tawalla izaru أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة أمراء shine ce ya ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tawassuli da kai wa bi domin matsayi da ta abokanka su ne sahabbanka allazina hum waɗanda suke su din albudatu masu shirya allazina hum waɗanda suke albudatu shirya ba duka ta kasance bayan kafina gare mu a cikinsu kuma wal'ausiyahu da waɗanda suke an ba kalihu wasici game da tafiyar da al'amura na addini to su ne al'adatu masu shiryarsuwa wal'ausiyahu da waɗanda aka ba kalihu na addini shi na a cikin mu ba daka bayanka to ina ta tawassuli da su zuwa gare ka da cin da kai musu na tsaye da al'amuran addini na cin garuruwa da kuma gyara waɗanda aka karkatattu haka ba wai wasu ci ba ne wannan na halifanci domin yadda ahalus suna wani jama'a suka tafi ma'aiki bai yi wasu ci ba ga kowa daga cikin sahabbai wala abubakarin wala aliyu radiyallahu anhu da ya ci ga abubakar ba da ya ci ga sayyidina ali ba radiyallahu anhuma sai dai akwai isharori masu ƙarfi wanda ke nuni akan khalifancin abubakar radiyallahu anhu wanda idan muka zo a wurinsu za mu yi bayani to a nan yadda ya bi ahalin baiti gaba ɗai sannan kuma ya faɗi mahihita a cikinsu to haka yanzu zai yi musu habbai gaba ɗai kuma wannan yabo da zai ahalin baiti gaba ɗaya sun shige ciki don shi dai ne kwanta da ahalin baiti ya tafi sahabbai kwanta da sahabbai ya tafi ahalin baiti ko so sahabbai ya so ahalin baiti ko ki sahabbai ya ki ahalin baiti ko so ahalin baiti ya so sahabbai ko so sahabbai ya so ahalin baiti ko ki sahabbai ya ki ahalin baiti ko ki ahalin baiti ya ki sahabbai haka duk abu guda ne kamar da dai bayani ya gabata shi ne ce a da sun kyautatar da ta khalifancin nan hiddini na addini ba a daka bayan kawo ce wa kullum kowane daga cikin khalifofin nan naka iza umacin macincinci ne a wurinsa da kuma zamanin rikonsa limata walla ga abin da ya shugabanta hadisi wanda mujaddidi a shehu usman da ya kawo a cikin littafinsa nasihatu ahli zaman shahi na 36 zuwa 37 Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahliku hadhihi al-ummatu hatta yakuna minha 12 khalifatan wannan al'umma ba za ta wuce ba sai an samu khalifa goma sha biyu sun shugabance su kullum ya'malu bil huda wa dinil haqqi kuma kowannen sa yana aiki da shari'a da addini na gaskiya to shine sai shehu ce cikin goma sha biyu din nan mataki na farko shine abubakar sannan umaru sannan uthmanu sannan ali sannan alhassan sannan muawiya sannan ibnu zubairi wannan cikin sahabbai kenan Allah ka yarda da su baki ne a cikin wanda ba sahabbai ba irin Umar ibn daga cikin Banu Umayya mujaddidi na farko da al-mu'tadi billahi cikin al-abbasiyyun da al-zahir billahi waɗannan kenan kaga saura biyu da aka jira kamar da dai shehu ya faɗa sannan baya haka shehu ya ce cikin wannan littafi kuma wannan safha din ya kawo hadisin da mai ke ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-mahdiyyin ar-rashidin min ba'di aqu alaiha bin nawajib hadisin al-irbab bin sariyah radiyallahu anhu sai shi wai ce su goma sha biyu ne duk da ya faɗi kamar yadda ya faɗa a wancan wurin cewa daga cikinsu akwai muhammadun mahadi shine ƙarshensu to wannan kenan kaga a nan kenan isna a shari'a na ahli sunna daban suke amma na waɗanda suke suna zagin sahabbai daban suke wannan kenan sayyidina abubakar ya yi shekara biyu yana halifanci sayyidina umaru shekara goma da wata shidda da kwana hudu zuwa biyar sayyidina usmanu shekara goma sha biyu sayyidina ali shekara biyar saidina alhassan wata biyar sayyidina muawiya shekara ashirin allah ka yadda da su baki ne ka ba mu albarkacinsu kuma ka sa mai koyi da su gurgurdun hali to shi da ce agniya su sahabbai mawadata ne da zahatan ga farantar zuciyarsu gaba ɗaya sannan fukara talakawa ne Allah ya na lil fuqara allazina uhsiru fi sabilillah ulama'un dukkanin su masana ne don Allah ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma sannan ba mallami kamar ma'aiki to su al almajiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a immatan jagorori ne na addini umara shugabanni ne a lokacin da suka riga zan yi duniya sun yi gudun duniya ba ma urfal mailu ilaiha minhu ba a san karkata gare ta ba gare su wala ragaba a ko yinta cikinsu ma a kodin da annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a irin anas da abdurrahman ibn auf akan yawan dokiya amma duk da haka ba su karkata ba ga dokiyat sannan hakika abubakar siddiq da sayyidina usmanu da aljubairu da mu'awiya masu dukiya ne kwarai cikin sahabbai sai dai ba su karkata ga duniyar nan hakika abubakar da usmanu da abdurrahman sun yi sadaka a yakin tabbuka abin da hankali ba zai iya ba abin da suka ba suwa ba sannan zubairu yana da bawa guda dubu waɗanda kawai suka kawo masa haraji amma dukkanin dukiya ce gaba ɗaya wace ta ko da yawa fati ana bi ne ba shi sannan mu'awiya Allah ka yarda da shi ya taɓa ba ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha dinari dubu ɗari takwas ita ko lokacin gaba ɗaya ta wace su bata kwanda ko dinari guda ba saboda yawan kyautarta sannan mu'awiya radiyallahu ya taɓa ba sayyidina al-Hasan dan dan sayyidina Ali radiyallahu anhuma ya tashi miliyan ɗari hudu miliyan ɗari hudu zama guda to wannan dai ya nuna su sahabbai irin kyautar su an hasu sun walaƙantar da nufusan mulkin rayuka na sarakuna manya-manyan sarakuna filwaga ga daga balle rayukan da ba waɗanda manya-manyan sarakuna ba kenan harabuwa wanda sun yaki waɗannan rayuka ne sun kakkashe su wanda asbabaha tubabbakin su tuhahin da ake cirewa a wurin yaƙi agla'u duka ne ko kuma igila'u cada ne da sunan masdari can can jan ogane igla'u ismu masdari kamar kisra da marhabun da mansiyatul yahudi irin tufafin su masu tsada da wasu ma zinari a jikinsu to sai ya zo a kan cewa sahabbai darajarsu ta kai inda ta kai duk abin da kaga sun yi tsakaninsu to ka tabbatar da ishtihadi na suka yi ba wanda zai yi sauraro saboda kasancewarsu sun dosa da kirki da adalci da zama na kwarai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ce kulluhum dukkanin sahabbai kowanne su ijtihadi mai ijtihadi ne fi ahkamihi ga hukunce hukuncen shi da ya yi. sannan imamu suyudi cikin al wannan wan ya ce fal ijtihadu la yanqudu al-ijtihada ijtihadi bai wani da ijtihadi in wani ya yi ijtihadi wani ya yi to kowane ijtihadin wani ba zai wani na wani ba zai ɗaya ne aiko ga malamai za ka ji an ce matsala tana da ƙaula saboda wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza wannan ba zai saki ra'ayi ne ba ya komo ga wannan wannan kuma shi ya shaida adalcin masu fikihu to sai ce dukkanin su kowa mai ijtihadi ne ga hukunci hukuncen shi wa sawabin kuma ya yi daidai ta jihar kansa domin zai samu lada to anan sannan ce wa kulluhum dukkanin su aka fa'u tamka ne ta hanyar dibin zaman su sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka dibi asalin sahabantaka amma kuma idan aka dibi matsayi to can shi Abdullahi na ce wahum dibaqun kulluhum aduni su sahabbai dabaka dabaka ne har goma sha biyu sannan dukkanin su kowace dabaka ba wadda ba adalle ba duk adillai ne in dai ana ganin sahabbai ba adillai ba ne to wa zai gano ba adillai ba ne shi ko bi a matsayinsa A sai wanda yake su adalci kenan zai gano ba ba bane Allah kuma ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan da dai sauran ayoyi da Allah ya wanke sarrafa alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan da yake nan su mai ijtihadi ne ga hukuncinsa yana nuni ne ga abin da ya faru wa ka'atul da siffin domin Aisha da Talha da Az-Zubair da Ibn Zubairi da su abu al da su abu musa ashari da su ammaru yasir da dai sauransu to gaba ɗai 'yan aljanna ne a nan aisha radiyallahu ta'ala anha hito da ta yi ta yi ijtihadi ne ga zancen Allah a cikin Ali Imran la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما wannan kenan akan haka ta ijtihadi har ta fita abin da ya faru ya faru tsakaninta da sayyidina Ali radiyallahu anhu bayan ƙara abin da aka Talha da Zubairu sun yi shahada ƙarshen ta dai har ya mata arba'in sanannuna na baswa suka yi mata rakiya sai zuwa Madina kaga ba za a ce sun yaƙi da sayyidina ali ba radiyallahu anhu wa ardahu wanda hawarija suka ga layinsa daga cikin zargin da suka yi masa suka ce ya an kai bai kama abubuwa na yaƙi ba gani mai yaƙi to ya ce zuwa ka yadda a kama aisha radiyallahu anha wa ardaha akan hursunan yaƙi cikin ku akwai mai yadda a ce ta zan hursunan yaƙi matan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga cikin da hujjojin da ya ba su wanda ya tura ibn abbas domin a gwale su dinnan har biyu su suka dawo bisa ga hanya kuma aka yanki saura hawari jawadi to a nan kuma haka ma mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu ya yi ijtihadi karkashin aya da hadisi zancen Allah wa man qutila mazluman فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا أتكن سورة الاسراء آية 33 هكذا هذا حديث ما يكيغ يا ابو عثمان ان الله مقمسك بقميص فان أرادك المنافقون ان تخلعه فلا تخلعه فلا تخلعه فلا تخلعه حقيقة الله زي سنيا مكا ريقا إذا منافقين سكا دقيقة تيري تكاكا تيري كاكا تيري كاكا تيري wannan kenan sannan shi mu'awiyar dan da dan kare suke da usman radiyallahu anhu da da usman radiyallahu anhu ma karshen ta ma duk yan sayyidina usman su aisha da dai sauransu suna ga hannun mu'awiya Allah ya yarda da shi sannan ya ba mu'awiya rikon madina ko a ce khalifanci kamin ya dawo da haji. karshen ta mu'awiya ga hanya ji an kashe sayyidina usman radiyallahu anhu haddi abin da wani tsakanin sahabbai ya faru wanda gaba da yan aljanna ne wanda ishtihari ya yi daidai shi ne sayyidina ali yana da lada biyu ladar ishtihari da kuma ladar sawara shi ko sayyidina ma'auya ishtihari ya yi kuskure don haka shi na da ladar ishtihari amma bai samu lada ta sawaba ba don shi ɗaya ne za mu gaba gabata gaba ɗaya na da da na yanzu suna bin hadisi zancen annabi sallallahu alaihi wasallama idan zukira ashabi fa amsiku suna ta wal imsaku amma shajara bainahum wal kaffu amma shajara bainahum irin su ibnu hajari al-asqalani da ibnu hajari al-haytami da su al qali iyal da su sidi qadir jailani qaddasa allahu sirruhu da su shehu abdullahi a cikin ta'limul anami ya bada al imsaku ya bada al-kaffu dinnan haka kuma a cikin littafinsa annasa'ibu abinda shehu abdullahi ya ce wa amma ma wa ka'a bayna sahabati fashtihadi wal haqqu fi dhalika ma'a ali radiyallahu anhu wa kullun fil jannati radiyallahu anhu yace abinda wa zakanin sahabbai ijtihadi ne wanda ya daidai shine sayyidina ali sannan yace Allah ka yadda da shi Ya ce dukkaninsu da gehen saidina Ali da gehen sayyidina Muawiya radiyallahu anhuma ya ce dukkaninsu ƴan aljanna ne suna cikin aljanna Ya ce Allah ka yadda da su baki dai kaga wannan shi adalci na ahlus sunna wal jama'a to haka ma Ashok Nasir Kabar rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa Jawahirul Qala'idi fi ma li min al-aqaidi abinda yace فيجب الكف وبالآداب تصحب من كان على الكتاب yace fa yajib al dole a kame daga abin da tsakanin sahabbai idan ba a bi wannan ba abin lura shi ne ga su ne duk sahabbai yan aljanna ne Allah ba zai tadda alƙawalinsa ba shin in dai an ce wanda ya kashe amma duk gaba ne wuta sun kai to ya za ka ce ga wanda ya kashe ɗalha da zubairu a ɗaya daga cikin al'ashiratul basharu na biljanna don haka duk ijtihadi na suka yi kuma duk yan aljanna ne duk wanda zai magana abin da wasu su bai taka a kai wasu ba balle ya kai su balle ya yi su don shi ɗaya ne hadari ai magana abin da ya faru tsakanin sahabba alaihi sallallahu sallama sai dai ka kame domin sun haɗe aljanna da daɗewa to shine bayan haka sai nuni ga wata irin daraja wadda ba wani matsayi da ya kai haka sai ce radiyallahu anhum Allah ya yarda da su saboda da'a da suka wa Allah waradu anhu su ko sun yarda da sakamakon da Allah ya musu to tun da haka ne fa saboda haka ma ya faɗo ilaihim khada'u ya za a yi a samu kuskure ya yi zambiya gare su ai ba za a samu wani kuskure ya kawo musu matsala ba komai tuni ne komai yawa dai domin Allah ya rige ya yarda da su wanda Allah ya da shi wata matsala ba za ta shahi shi ba kamar wanda Allah ya rushe da shi duk da ka gyara shi ba za ka iya gyara shi ba sannan tarihi duk da ya lalata mutum ko ya gyara mutum to inda ya lalata mutum in na ƙwarai ne ba za ka yarda ba don ya gitta ma ƙwarai da hadisi haka in ya gyara wanda ba na ƙwarai ba ba za ka yarda ba in ya gitta ma ƙwarai da hadisi yanzu ya ishe wa misali irin tarihin da ake kawo ga sahabbai musamman a bangaren su mu'awiya tun na abi sufiya radiyallahu anhum to wannan da yawa za ka ga an karkata ga tarihi ba yi amfani da shigarsa a cikin ayoyin alkur'ani ba da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin ɗaya ne za ka ga an yi wayi domin a kakkaɓe wannan ƙoradi? to haka kuma ni za a samu wani littafi tabbas mutumin da ba na kirki ba kuma tarihi ya gyara shi wallahi ni dina da ke magana na ga littafi da idanuna ga wani farfesa wanda suke jika shehu usmanu da fodiya ne ta gama da bulla ku biyar rahmatul wallahi na ganin shi littafi ne na larabci wanda wani na ya yi littafi akan tabbatar da imanin fir'aun fir'aun da ɗin nan da allah ya ambace shi a cikin alkur'ani so saba'in da hudu daga ciki wa ma'aunu fir'auna bi rashid yakdum qaumahu hoyo al-qiyamati fa da homun nara wa bi al-wird al-mardud wa utbihu fi hadhihi la'natan wa yau al-qiyamati wa bi ar-radd al-marfud to duk dai fir'auna ne aka ce dai Allah an ce su duniyar lahira da su jama'arsa bayan an ce zai jagoranci jama'arsa ranar alƙiyama ya sanya su a cikin wuta shi zai jagorancin su amma wannan littafi ya nuna lalle fir'auna ya yi imani daga cikin abin da ya ce ya to da wata falsafa ya ce ai fir'auna ya ce a cikin suratu yunus amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yace wannan jumla da fir'auna yi. ai ta yi kalmar shahada tsawo da lokacin kalmar shahada ne da ya isa ya kalmar shahada hamma da ƙarin wasu kalmomi don haka ana cikin wannan aya ya wurin imani so biyar zuwa shidda don haka fir'aunu ya mutu da imani kaga wannan falsafa ce kawo da ka ƙara ba aya ta gaba Allah ya ce al'an wa kana asaita qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya sannan dama annabi Musa alaihi salamu yayi addu'a wadda shekara 40 tsakanin yace rabbana damis ala amwalihim duna ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabul alim kaga kenan ganin azaba din nan ba imani ba zai amfani fir'aunu din ba kaga raddin da za a yi daga cikin raddoda amma kai mai karamin ko mai hukuncin ilimi ko mai karamin tunani kai tsayon ba zai sa ka a cikin shakku don ga misali guda ne kawai muka kawo daga cikin dalilan da ya kawo to kaga idan tarihi bai inganta ba za a yi tabbatun kama aya da hadisi in dai ana son tsira bisa ga tsakani da Allah Allah ki shirya sannan muminai yana yi wasu yaƙi mana ba komi na ba don Allah ya faɗa wa in da'ifata ne min al al-mu'mini na tattalo? ka gani sannan ma'aiki ya ce inna bne haza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin ma'aiki ya ce gehen mu'awiya da gehen sayyidina ali duk musulmai na gaba don haka ba wanda zai ce suna da matsala gaba ɗaya ahalus suna duk sun rike abinsu gaba ɗaya ba su ko guda ba kuma wannan ne adalci sai ce ja a 'yan wa'yansu mutane sun zo bi haƙƙin da gaskiya min ba da ƙaunin bayan wasu nan yana nuni ne sai ce wa jawo sun zo ne alal manhajin hanifi bisa ga tafarki wanda shike wanda karkatacce daga duk wani addinai na bata zuwa ga addini na gaskiya anan me shika ne cewa wasu mutane sun zo da gaskiya bayan wasu mutane ma'ana wasu sahabbai sun musulunto bayan wasu sahabbai sun musulunta shi ne shiga wanda yana nuni ne ga hadisi na abu sufiya da radiyallahu ta'ala anhu kamar da ta cikin farko farkon bukhari nan kamin mayan musulunta shi abu sufiya abubuwan da suke ya bayyana da a nan gaba akwai musulunci gare shi Don hira karo ya masa tambaya wurin dari Ka ya musulunci amma gaba ɗaya hudu gaskiya Allah ka yarda da shi daga cike ce su sahabbai a na amiyar ko suna ƙaruwa ko suna ragewa sai ce ban Yazidu suna ƙaruwa daga dai cikin abin da ya tambaye shi bayan haka sai ya ce ma hawari yona mali musa duk A ɗan musa ba bai da duk aba'u din ishirai ashirin da ƙiban ɗin da aka faɗa a cikin surutun ma'ida to annabi musa bai da duk aba ofi fadlin da suka kai darajar sahabbai wala hawari yuna kuma ba hawariyawa fi fadlin da suka kai darajar sahabbai hawariyawa ne isa kenan da ke lafin wa nasirul ne sai ka ce ma na babu na ƙaba li musa na annabi musa fi fadlihim ba su kai darajar su ba wala hawari yuna hawariyawa da isa na annabi isa ba su kai fi fadlihim ga darajar a ba sai a faɗi fi fadlihim so biyu domin su sahabbai suna bin asali ne yadda nuqaba suka bi annabi musa haka ma hawariyun suka bi annabi isa ga daraja su ko sahabbai sun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ku ya ce musu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi sannan hadisi ingantacce a cikin Bukhari ya ce khairul quruni qarni sannan shi Usman ya ce fal qarnul awwal khassahum Allah bi khususiyyati la sabila li ahadin an yalhaqa ghubara ahadihim fadlan an amalihi tsarin nan na farko Allah ya keɓance su da wata irin keɓanta ba hanya ga kowane mutum guda ya cimma korar ɗaya daga cikin sahabbai balle ya cimma aikin sahabbai kamar da shehu na usman ya faɗa cikin mukaddima ta ihya sunna wa ihmadul bid'a kusan yanzu ya ambaci sahabbai a dunkule yanzu kuma zai kebance su ya yi takhassusi na al'ashiratu mubashiruna bil janna zai jeranta su zai fara da al'arba'a din nan sannan kuma sai ya da sauran guda shida ɗin al'ashiratun mubasharu da mai jannabe zai tambaye su zai fara da shugabansa sahabbai gaba ɗaya wanda wallahi da an cire annaba da manzanni babu wanda ya kai shi imani duk duniya babu wanda ya kai shi adalci duk duniya ba wanda ya kai shi gaskiya duk duniya sannan cikin maza ma'aiki ya fi so ne gaba ɗaya in an ka cire mahaifiyar da in an ka cire mahaifiyar muminai diyarsa kenan aisha radiyallahu ta'ala anha ma'aiki duk duniya ya fi sonta. aka ce cikin maza ce babanta don haka cikin maza ba wanda annabi ya fi so iri ne wani irin sahabi ne wannan shine abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu shine ce bi abubakar lillazi sahalina sibihi fi hayatika al-iktida'u zuwa da ƙarshen abin da zai faɗa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ku ƙara taimaka mana kusan a yau mun aje maiti na ɗari uku da hamsin da biyar kenan kusan baiti goma nawa muka yi kenan kusan baiti goma kenan ko haka ne don mun haro baiti na ɗari uku da arba'in da shidda goma aka yi ko to tara aka tun da ba a fassara ba da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ta ƙare mana jagoranci albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkacin ahlul baiti baki ɗaya albarkacin abokan annabi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya albarkacin waliyai baki ɗaya ba tare da wari ko guda daga cikinsu ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa